الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayin Allah a makon da ya wuce muna karatu ne a kan gurin sahabin nan ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suna wajen fagen ilimi wanda aka sai musu suna abadila abdullahi ɗan abbas abdullahi ɗan mas'ud abdullahi ɗan umar abdullahi ɗan zubair wa'innan su ake ce musu abadila bayan Allah ne da suka yi suna suka yi fice a gona ta fahimtar addinin Allah idan ba amanta ba mun yi bayani a inda manzo sallallahu alaihi wasallama idan zai yi alwala ishara yake zuwa ga abdullahi dan abbas kankace me wannan yayin kura ya kawo abin alwala da ruwa a ciki cikin hikimarsa ta Allah ta'ala ya hada ma'aiki da abdullahi dan abbas bai taba bukatuwar wani abu da sunan alwala ba face ya samu abin da ake bukata a tsare a tsabbace a aje wata rana annabi zai sallah sai yake ce ma abdullahi dan abbas yi ne mai ishar da hannunsa ta hotsa yanan daura da ni ma'ana a hannun dama dan abbas ya yadda ya tsaya a wannan wurin sai dai ya tsaya a bayansa kamar yadda mamu ke tsayawa a bayan liman da annabi ya gama sallarsa sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma abdullahi dan abbas me ya sanya na ce ka tsaya a nan ka tsayawa dan abbas ya ce mukaminka da girmanka ya fi karfin in tsaya ni da kai muna kafaɗa da kafaɗa ba zan iya ba manzon Allah ba zan iya tsayawa ni da kai ka faɗa ka faɗa ba ba saboda reni ba saboda girma da haiba da ɗaukaka wacce Allah ya baiwa ma'aiki sallahu alaihi wasallama kuma mai ganin girmansa ya girma shi a haka manzon Allah ke daga hannu ya roƙa mai Allah roƙo irin na wanda ba a maidawa ya ce ya ubangiji Allah ka bai ma wannan yaro hikima ya daga cikin ayyukan alkhairi bayan Allah idan wani da ka aminta da shi ka maka ziyara gidanka kakan kira yara ka ce ya musu addu'a ka ce malam wani ko wani wa'innan ƴaƴana ne ko abokin ka zo gidanka ka ce ka ina wani ku zo ga ubanku amma addu'a kake bukata kadai ba ka turo su bane ya ba su wani abu Na akwai mayu a cikin mutane da an yi bako sai ka ji malam to bako ne eh ya yake ku tafi ku je ku ce kuna gaishe shi a'a al-matlubi huna addu'a min famihi salih addu'a sa muke bukata daga bakin shi bawan Allah wannan mutumi shankiti wanda ya addu'a bayan yana da 'ya'ya akwai Muhammad Muktar shankiti da kuma dan uwansa wannan malamin fiqihu ne a madina babu saurayi mai fiqihu aka in dai magana ake ta fiqihu sanin makaman addinin Allah kamar shi cikin samari wannan yasa da ƙananan shekarunsa aka saka shi cikin lajina ta ƙasa ta mamlaka ta malaman duniya ashe ba shekaru ake bi ba ilimi ake bukata shi ake magana akai in shekaru ne kai ka kasan kanka ya girme ka amma a wajen al'amarin sallah kai ake nema ba a neman shi me sanya bisiri ba kai ne ka sani wannan ya sanya su biyun nan idan malam tar yayi bako malam hamla amin kai idan yayi bako kamar su bumba sun zo gidan shi kamar su malam albani rahmatullahi ta'ala alaihima idan ya zo gidan shi kamar su malam ainihin wata musulun abbas malamin hadisin madina idan ya zo gidan shi kamar su ainihin malam umar hassan fullata masanin tarihin madina idan ya zo gidan shi kamar su da umar hassan fullata idan ya zo gidan shi duk wa'annan duk wanda ya zo abin da yake ce musu ku yi mai ayyana addu'a Allah ya musu albarka muna ganewa kuma ƴaƴana addu'a Allah ya musu albarka wani mutum mai mota fito 356 nake jin ac ya bar fitilar shi a kunne kada ta din ya gama ya tuki uku biyar shida ac ya je ya kashe motarsa bayan allah malam aminu ya rasu mai abuwar bayan ya rasu gina sai yana rubutawa ya yi i bakwai tare kamata ya kammala ƙur'ani duka shine abuwar bayan adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yayi bakwai sai Allah karbi rayuwarsa almajiransa daga cikin su akwai Sheikh Atiya Salim grand kadi tsoho na Madina ɗalibin sa to shi ya ƙara samu juz'i biyu domin idan ɗalibi ya shaku da malamin sa za ga duk abin da ɗalibin yake irin na malamin ne da magana da rubutu da bayani dukkan daga bakin malamin wahayi akai mai kawai ke yi shi sanya sai ya rubuta ya rubuta da ya ƙara samun jisi'i guda biyun sai ya ce na bai wa malami na sadakar wannan su haɗe duka na ba malam haka ake wa malamai idan sun mutu ba tsara kai aikin ƙwarai a wani wuri sai ka ce wannan kasar rabi na malami na ne wannan kuma na wani malam abubakar ya rasu idan an gayyace shi a wurin karatu an gayyace shi a wuri na buɗar makaranta ko sauka alkur'ani ko makamantar haka sai ya ce ga sadaka kun san ba ga kuɗi wani sai ya ba da sadakar naira ashirin fan goma nan ko kun san ba ƙarin kuɗi wani sai ya ba da fan goma ya ce fan biyar tashi fan biyar ta malamin shi shek abubakar muhammad gumi allah gafarta mishi to allah zai kai sakamakon wannan wurin shek malamin mu ne a cikin aji ya koyar da ni a sirifan labar sai yake cewa shi ya tabbatar addu'ar babansa ce Allah ya amsa a kai shi kullum uban shi abin da yake mai addu'a ya Allah ka sanya wani cikin fukaha, ya Allah ka bashi ilimi na addini kuma ka bashi ilimin da ke amfanuwa a duniya ibn taymiya ya ce ilimi kala biyu ne akwai ilimin kalbi akwai ilimin lisan haka hankali kala biyu ne akwai aqalul tam akwai akalin naqis ilimi mai amfani kuma ilimi na zuciya shine ilimin da ke motsa mai shi ya bauta ma Allah wannan shine aka same suna ilmun nafi' a wajen ibn taymiya ilmul kalbi ke ce ga shi na a kitabul iman mai leke leka zai gani yace duk ilimin da ke zuciya to shine ke motsa mai shi ya aiki wannan ilimin shine a mahanga ta annabi ke ce mai ilmun nafi' sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa sai ya ce allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah ka bani ilimi mai amfani ilimin lisan ko na baki shine ga shi fofo amma babu aikin ba a tsarin aikin a jiki babu shi a gida babu shi a jikin mata babu shi a jikin yaya babu shi a ko'ina amma in yana magana kai ka ce ana mai wahayi malam ne amma a baki so wannan ilimin shine ilimin lisan wa hadha la yanfa'u sahiba shi wannan ilimin baya taimako ga mai shi don iya kashi baki wannan ilimin shi ne a mahangar ma'aiki sallahu alaihi wasallama wanda yake ce mai ilmin layan fa ya ce allahumma inni a uzu bika min ilmin layan fa ya allah ka tsare daga ilimin da baya amfani na ce muku hankali kala biyu ne akwai akalu tam hankali cikakke wanda allah ya bashi wannan duk mai hankali irin wannan ma'ana in an cewa ne mai hankali ne to hankalin da ke iya sanyawa me shi ya gane wannan gaskiya ce kuma ya aiki da ita to cikakken hankali ne wannan duk mai hankali zai gano wannan cuta ce in na yi cuta ta wannan abin zai yi ya nisanci wannan abin to hankalin cikakke ne amma duk mutumin da zai ga cuta ya yi aikin ya san cutuwa zai yi to hankalinsa na ƙasi ne bal in ka ce bai da hankali baka kuskure ba alƙur'ani ya ce ‘yan wuta in suka shiga wuta suna cewa لو كنا نسمع او ناكل ما كنا fi aw min ashabis sa'ir da mun kasance muna jin magana idan an faɗa mu ji ji irin na addini ji irin na gane gaskiya ji irin na aiki da muna da hankali hankalin da ke iya gada mu gaskiya mai aiki da shi to da mu zama yan wuta ba me yasa muka zama yan wuta dan ba mu da hankali irin wancan muna ganewa yace idan akai baki a gidanmu sai babanmu ya ce ku zo sai mu zo sai ya ce kai musu addu'a Allah ya musu albarka ya ce musamman ni sai ya riƙe ne kai ni masallaci yau ubangiji ya amshi addu'ar babana ya ce in na sa littafi a gabana sai ne mai bango tu bango cikin yake mana kuma a kullum cikin ba bahasi yake yau idan ya maka bayani yau ya koma gida yana kuka kwaɗayinsa wannan abin da ya gaya maka daidai ne ya dace akan manufar Allah ta'ala ko bai dace ba sai ya miƙe cikin dare na addu'a ya Allah gwada mai gaskiya aka haka in gari ya waye da jami'a sai ya yi duha ya raka a biyu ya roki Allah ya Allah ka ɗora na akan daidai kan abin da zan ga mutanen ajin nan saboda me jama'a ne aka tara daga dukkan duniya kowane faji abik akwai wakilinsu a wannan jami'a karatu yake in na gaya mai kuskure ko karya ya ɗauka ita zai yada a garinsu gobe kiyama ana mas'ulun arha ni za a tambaya gobe kiyama shi sa malami ke tsoro abinda yake faɗa baya son ya faɗa abinda ba shi kenan ba yana Allah Allah a zuciyarsa ya zama in ya faɗa Allah ya amsa wallahi in waka na zuwa mana karatu a cikin aji da zai gama ka bi shi waje ka ce malam ina ganin wurin nan ba kaza bane ci to in duba in ya gano gaskiyar ya ce mu koma aji mu koma ku ba shi komai ɗaya ne ya walwala abin da ya baya gaya muku da yanzu to shi ne manzon Allah ke addu'a ya ubangiji Allah ka ba wannan yaro hikima kai ma ka rinka wannan addu'a ga 'ya'yanka kuma idan wani bawan Allah ya zo ka ce yi musu addu'a yafi yafi su ba shi duk abin da za a ba 'ya'yanka wa kan su jaba Allah da'awatana da'awata nabihi عليه الصلاة والسلام Hashimi الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أساطير الحكماء yace ubangiji Allah sai amsa addu'ar annabinsa ta me ta bai ma wannan yaro hikima Allah ta'ala ya zai kema da wannan yaro ɗan karamin saurayi dan kabilar Qurayshawa daga cikin Qurayshawan Banu Hashim ya bashi hikima irin wanda ya kere dukkan wani wanda ake shi mai hikima ne a duniya in ba manzanni ba da wasu bangaren manya saboda haka wa man yu'tar hikimata faqad utiya khairan kasira duk wanda aka ba hikima wajen iya magana mu'azu dan jabal idan zai baya magana da yawa amma har in zai yi jama'a zagaye suka ji me zai faɗa saboda bai faɗin magana face yambo alhikam takhruju min fihi hikimomi ne kawai ke fitowa daga cikin bakinsa wala riba في أنك تود أنك أن تقف على سورة من سور حكمة عبد الله بن عباس باب شكة ni yanzu ke magana kai da ke saurari watakila kana sha'awar cikin malam ba mu misali ɗaya ko biyu mana na hikimomin wannan bawan Allah Abdullahi dan Abbas sai in ce fa ilayka hadha al-mawqif fa fihi ba'd mimma turid bude littafin ka leka da kyau ga wasu abubuwa nan na misalin wataƙila ka samu abin da yake bukata a wurin lama tazala babu ashabi ali wa khadaluhu fi nizaihi ma muawiya radiyallahu anhuma qala abdullah bin abbas li ali radiyallahu anhu lokacin da aka yi rikicin da ban so in tsawaita magana a kai shi tsakanin aliyu da muawiya kowanne istihadi yayi akan tsammanin abin da yake shi gaskiya idan mutum ya yi ijtihadi wajen ya gane gaskiya ya yi kuskure ba mai zunubi ba ne abinda ake ce ma kuskure a zuciyarka da gangar cikinka da dukkan tunaninka ka dimfari gaskiya ita yake nufi manufarka Allah Allah ya amfani wannan al'umma da abin da za ka faɗa Allah ya ma al'umman nan rahama da abin da za ka faɗa ya Allah bala'in da al'umma take ciki Allah ka yaye mata ka kenan ka dimfari gaskiya amma kai co sai kai kuskure a hanya baka dace ba ana baka lada kasur gumi guda daya bi ma'ana bi mace ta hatta saboda kokarinka wanda ya kokari har ya dace da gaskiyar al'umma suka amfana yana samun lada biyu to aliyu akwai hadisai da yawa cikin tafan tarihi na bidaya wani haya da sauransu wanda kenan aliyu yi ya ce ba zai iya hukunci akan katala Usman ba wayin suka ce Usman dan Afan, har sai kowa ya mu mubaya'a Muawiya Allah kara musu da baki daya ya ce ba za mu mubaya'a ba har sai an tsaye da hukunci ga wayin suka ce Usman dan Afan. kadar Allah ma sha fa'al abin da ya bare ya aka yi rikici mai yawa aka kashe na kashewa lokacin da mabiya aliyu suka janye baya so kware mishi baya da niyyar su wulakanta shi su koma gefe daya suka kafa wani kam kazaluhu ai sun wulakanta shi saboda haka sai abdullahi dan abasito to inda hali kaman dama in je in gansu ashe a matakin farko idan al'umma suka yi tawaye suka ce ba za su bi shugaba ba to malaman addini idan da'awar addini suke yi sai a samu malaman addini su gaya musu gaskiya muna gane ba yawa ba yaƙi ake fafatawa daga an fara yaƙi sai abin an kai ƙarshe ba mafita amma na farko tukunna sai a zaɓi mutane masana addinin Allah masana hadisi masana alƙur'ani da makwantar ayoyin da abin da ake tsammanin Allah shi yake nufi karkashin tafsirin ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama da hadisai ingantattu sahihai wanda ba saba ma hankali ingantaccen hankali mai lafiya sai a ce to ku tafi ga musu ku ce ga abin da yasa muke yin kaza sai a zauna a table motion tunda a Najeriya ana table motion ma akan luwadi ko ba ai namiji ya aure namiji ka iske namiji yana tinkahu yana kumaji a bashi dama a bashi yanci a Najeriya shi yancin din Najeriya shine menene Allah bai so to shine yancin din Najeriya duk abin da ka majalisa an kalura to ubangiji bai sha'awarsa baya marhabin lali da wannan abin to shine ake sha'awa a tabbatar a ba dan fashi dama kar a ƙara kashe su idan an kama su a bai ma ainihin yan luwaɗi dama su rinka auren su. namiji ya aure namiji kawai ba ta a Allah ya yi ka da murya irin ta maza da ƙafa, da hannu da kai da murya da baki da kokari irin na maza amma ka susuce ka waɗe ka koma kana kare kare ka mace kuma kana fata a majalisa a ɗaure ma gindi ka rinka sakarci irin wannan a gari kada ka mamaki na za mu je shi sa idan bala'i ya mana yawa ana yanke mu ana karya mu ba ka iya magana saboda kai ka ja makarka aisha tana bacci ta farka ta ga ma'aiki ya cewa wailul arab bala'i ya keto mu larabawa wayyo Allah bala'i fita ta ta kafshe ga tunan tana zuwa ta kusa zuwa da larabawa me yasa ya kace kai rasulullah yace wannan katangar ta yaji majuju an fasa kofa yau fadin ta ya kai haka nuna mata sababa wal ibham tun da an ce fitina ce a bayan Allah su halaka sai Aisha take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annahu lakum na salihuna yanzu manzon Allah za a kashe mu za mu halaka alhali a cikin mu akwai salihan bayi akwai jarumai masu qur'ani aka akwai bayin Allah sahabbai da ba sa ganin haramu akwai bayin Allah wanda yan aljanna ne akwai bayin Allah in suna tilawa alqur'ani mala'iku ke sakowa min fawqi sab'i samawati suna jin me yake karantawa saboda daɗin murya da mizmarin da ubangiji ya bashi irin na ali daud yanzu mu za a halakar manzon Allah da salihai a cikin mu annabi ya ce mata na'am sallallahu alaihi wasallam za a halaka ku ko da ko akwai salihan bayi a cikin saboda me yace idza kasara khabath idan barna ta yawa yau in ka duba mu wace barna ce ba mai duk wacce ka san ana magana ta ada wani fitsararren shugaba yayi ada a zamanin jahiliya mun yi irin ta mun cinye hamun dora dubi dai fir'auna mugu ne Allah ma ya tsine mai albarka kuma kullum aka yi sai an tsine mai albarka amma fir'auna jarirai yake yanka baya ci mu yau idan mun yanka cinyewa muke idan mun yanka sai a mana miya mu ci ko ba a yi jaririn masu sai an haifa tukunna ya yi kwari kana fir'auna yanka mu yanzu fresh one ake nema shi sa ake satar mata masu ciki tsoho da an yanka an ɗauko yana kawai tukunya don kai sha iska da yawa me ba ma yi wa'in su bayan allah sun yi luwadi alƙur'ani ke cewa ma sabakun biha ahadu min al'alamin kun yi ɓarar da duk duniya ba wani taɓa irinta sai ku yanzu muna yi hannu ma muke mamu mu a hukumance a bamu doka mu rinka yi a rinka daura mana aure a masallatai kamar nan sai a ce da Musa da Zubairu za su yi aure sai ni muke daura aure. wallahi wa man ya'ish minkum wannan rayuwa ta mai tsoro wallahi fasira umuran katira zai ga uba da yawa ba mu san wannan ba ai yanzu ya shigo wa ina suke ba Allah bane musulmai ne wallahi a kotun dutse shekarar bara an kama yan mata uku ɗaya ta auri biyu kuma sun tare a ɗaki ga wannan ga wannan yadda namiji ke kwana da mata ɗaki ɗaki haka ci kwana su kai nan gaba idan aka samu yanci aka tilasta mana bayan da muka iya aka ce liman sai ka ɗaura aure tsakanin isa da da ainihin mika'ila ya zaka yi idan baka ɗaura ba a ce to ɗaura ka ɗaura ubangiji Allah kai kai mu na zamani ya Allah ka amshi rayuwar mu kamar haka ubangiji Allah ka sanya karkashin ƙasa ta amshe mu kafin mu zama ga wannan tsira a Najeriya ya yi mana alkhairi to irin wannan kenan zina ko ba a maganarta ana yi har ma ba a so kai maganarta don da ka sai a ce kai ka cika magana yanzu ya za a daina wannan bayan abu ya zama gari ka taɓa ganin barna ta zama gari ya kalita yan uwa aliyu dan abi talibin ya ce abdullahi ce idan eh, ya amal mu'minin ka bani izini zafi tafi ya kai amal mu'minin an ati alqauma wa ukallimuhum ka ban dama in samu waccan al'umma musu magana suwa wa'inda suka yi maka tawaye suka kibinka ma'ana mabiyansa a baya ba wai ma'awiya ba a'a sojojin aliyu ne suka fasge faƙala inni a ta kawo fa'alaika minhu aliyu dan abin ɗalibin Allah ya kara mai yadda ce dan abbas ina jiye maka tsoron mutanen tsoro kala biyu ne ko ina jiye maka tsoro kansu su kashe ka ko ina jiye maka tsoron kada ra'ayin su ya rinjaye ka kai maka ka zama ɗaya daga cikinsu. Don dan idan mutum ba addini ya sani ba wanda ya san walan keɗuwa ta tsiya da magana ba a son kai magana da shi dan bid'a su ibn sirin da manyan sahabbai da tabi'ai kai sukan kyamaci magana dan bid'a saboda me saboda idan ya zo ba kai yake hari ba ɗaliban ka yake hari masu ƙarancin ilimi sai ya jefa musu shakka a cikinsu sai tafi ko da an kare shi a idan mutane kai ya bar gurbatar abu a zuciyar wani in ya koma gida zai yi bincike sai ya gano wannan shi kuma zai koma wajensa duk abin da ke zama shirme ne ba bukatar sai ka bayyana shirme shi Allahumma sai in zaka bayyana shi ala sabili da'awa duba misali da aka kama wannan mutumi da sa mala'iku suke mamban Allah bayanin ga wanda ya maka sihiri ga inda aka binne sihirin da gari ya waye ya tura Aliyu da Mikdad ku je ku tono a rijiya kaza a gonar wani aka tono sihirin annabi ya ce a kwance a bata shi a kwance aka bata shi sai Aisha take ce mishi matan kwarai kenan biyar dan kwarai a bayan kasa ubangiji Allah ya amince da su sai take cewa manzon Allah tunda an gano su ba za a kamo shi ba a mai bayani ma'ana a mai hadi annabi sai ce a a kyale shi tunda Allah ya rufa mana asiri muka iya gano abin da ya kulla to kar mu tona makan mu asiri idan mun kamo shi yanzu wani sai yayi bincike me yayi za a kashe shi a ce a asiri ya yi sihir a kaji kaji yanda yi yanzu ka kwa mai kuma kwa mishi ba yawa gobe rai ba ci ba zai yi ba to gara ka a mishi bayani kar kowa ya ji faƙala kalla insha Allah dan ce min a'a ya amir mu'minin in Allah so ba za a yi haka ba sun madakala alaihim falam yara qauman qattun ashaddu ijtihadan minhum fil ibada dan abbas ya shiga wajen wa'annan mutane shi ke ba labari ya ce ban taɓa ganin mutane ba masu ƙoƙarin jajircewa kan ibada kamar wa'annan mutane in suna sallah ka ce goshin zai fashe saboda baki idan mutum ya saka shi a ƙasa yana kuka yana gaya wa Allah bukatunsa kai ka ce wannan mutumin kai ba za ka iya ibada ta kusan kafar shi ba idan ya runguma alkur'ani sai kwan yana yi idan ya tafi yaƙi sai ya dawo ma'ana ya yi abin da ba ka tsammani ba amma karka manta mamban Allah da ya gansu a zamaninsa sallahu alaihi wasallama sai yake ba mu labarin irin mutanen ya ce al'umma ne za ku gansu ta haɗurin mai ibatihim za ku rinka wulaƙanta ayyukanku idan kun ga mai suke a bayan ƙasa ma'ana za ka ɗauke ba komai ga ce idan suna ibada taku ba ibada ba ce ba a kan tasu in ka auna ya ce amma da ƙarshe bayan gama magana sai ce ya kharju na minal islam duk da haka suna ficewa a musulunci kamar yadda mai harbi in ya harbi kibiya take fita fab aka suke fita ya ce kuma suna zuwa da ɗan abin daga cikinsu ya sallama suka amsa ya suka ce mashi marhaban bi na abbas ma da labarka zuwa ɗan abbas shigo ciki ma a abika mai ya kawo ka nan wurinmu domin sun san ina bayan aliyu ɗan abi ɗalibi faƙara ji ito o kun na zo ne in muku magana faƙala babuhun la tu haddisu wani sashen mutane a ciki suka ce kai karku mishi magana ka san idan an san ya kake to mai dabara da bidiyar sa bai yadda ɗalibai su yi maka magana don ya san idan ya bari ake magana to za a sanya shakka cikin abin da suke yi akwai ta dabarar jami'a take yi ta madina garin ma'aiki sallahu alaihi wasallama duk wanda aka kawo musu daman ba a ɗaukaka sai an samu wanda ya sanka a jami'a da kawo cikin interview da ake mana yan kwana biyu uku hudu sai a bincika a cikin wannan kuma ya yake sai ɗaliban sai ka wannan a garin mu dan gidan sufi ne ba mutum Allah ba la taimaka sai a ce a kai shi kulliyar da'awa dan kulliyar da'awa ta fi kowace kulliya aqida a cikin kulliyoyin nan gaba ke da in dai aqida ce sai da'awa idan an kai ba za a ce mana abin da kake ba a'a sumulla karatu za a yi sai a tide maka tafi a gaban ka. a ka bukari bukhari goma sha hudu fatawar bari kyauta rike wannan Na kare a ka musulmi muslimu shida kana aji daya rike wannan a kama kayan aƙida kutubin aƙida manya-manya na da ba na yanzu ba wanda ake rubuta a nashin shayi sai a baka a ce rike duka sai a taima karatu a aji kuma ciki ake ɗebo ba idan an masu koma littafin ka duba za a yi jarabawa gobe to da izinin allah da kanka za a karanta ka gano ashe abin da tsoho ke ma a gida shirme ne ba wani mai kowa ba kowa in Allah ya so ka gama ka dawo gida kai da wannan aikin da babanka yake sai a kiyama ana yi duniya ko za a yi gaba ka yi wannan abu ko za ka yi kuwa sai dai ke cikin shakka akwai abokai na manya da Kano bayan Allah nagartattu in na faɗi iyayensu duk dan Kano ya san su ana amma ba zan faɗa ba da su muke jami'a daya sai da ya shekara hudu ya ma hannunsa ma ya haka ina ganin ya saba ba ka'ida gidansu a haka ki sallar shi zai tsaya a harami sahun gaba kowa ya rike hannunsa shi kadai in da juyo ta kalle shi sai ga hannun shi a haka wallahi babu wanda ce bai gyara amma littafi da ita karantawa ana tura maka ita karantawa to da kai shi a shekara ta hudu fita wallahi muna sallah kawai sai na ga ya haka subhanallah laqad ajabu Allahu du'a Allah ya amsa addu'arwa wata ran baban shi in zai je aikin haji da muridai wajen goma sha ke zuwa duk shekara an yi zamu je mu gaishe shi lannan ya zo mun je mu gaishe shi da kai shi yake so ka tambaya cikin yayyansa to ka san ɗabi'u irin ta mutanen Kano bai wa bai na magana kana magana ba wai uba ba a'a wa ba uba ba yau ya ma za a yi babanka tsaye na kallon ga ku yi ido kuri kuri kamar ɓarawo ba zai yi ba ba a wannan harkar idan yana magana kanka na ƙasa ne haka da ya gama zai to shi da babu an gama ba ka jayya da shi inda ya yanka suke wasa ba ka zama a cikinsu in can ya yanka ne ke fiye da abokanansu to kai ma nan da abokananka amma ba ka shiga cikinsu ba ma za ka je wurin ba don kowan ka bai nan wani ya koda maka mari kaga sa an ka anan babu to koma can ka rubuta da muka je muna gaishe su cikin abin da yake faɗa sai yake cewa kai na karanta iziya nan ina dubawa sai na ga wurin da malik yake ana kairawa Imamul al yake muqaddima a risala yana cewa wallahu fawqa arshihil majidi yace Allah ta'ala yana saman al'arshin sa madaukaki an gane ko sai yace sai na kasa gane wannan ashe Allah kenan a sama yake sai ɗaya wanda yace kai na karanta wannan wurin so takwas in karanta in sauke in dawo in maimaita in sauke in dawo in maimaita in sauke a gaban baba sai ne sawu takwas amma ba ta fahimtar wannan kalmar da kake gaya ba sai dai ce karshe sakare ba wahabi ne cikin zai kamar talban wuri sai muka tashi mu kama hanya muka ta fara yi mu bukatu mu dai mun cusa shakka cikin tunaninsu Allah ya bara sa'a za a gane a gaba to abin da mai ilimi ke yi ba zo bane kowa shiri in kana magana amma ko ba komai za ka sanya ɗigon tunani a zuciyar mutum in yi koma gida zai rinka tunani akwai wani bawan Allah shekara wajen goma baya muka yi rijal haular rasul a can wancan masallaci na katuru ya ɗauki tarihin amma da muka yi bango to bango ya sa a mota shekara biyar kasa din haihu shi ke ji ya haifi a kusan biyu ko uku ɗaya sa mai amma da ya sa mai yasir saboda wannan kasa ɗin da ya ji da ba dan Allah ya sa ya ji wannan kasa ɗin ba 'ya'yan shi wataƙila daga daga nure sai wani abu daban wanda yake ba shi idan mace ya haifa daga marakisiya sai kuma zai tuna. Zai tuna suna ne to duk akwai irin wa'annan yan uwa ilimi idan ana magana sai yana shiga kai ba kai ne mai cewa sai shiga cewa wani ba a'a kai dai faɗi kuma ka roki Allah ta'ala ya amsa ya cusa abin a zukatan mutane wasu ka ce kar a saurare shi wa qala ba'dhum qul nasma'u minka wasu ka ce a'a faɗi za mu je mai kazo da shi فقال أخبروني ما تنكمون على علي بن أبي طالب على بن أبي على بن عم رسول الله وزوج ابنته كبار لاباري منين كوكي زرجين dan ammin annabi sallallahu alaihi wasallama mijin mijin diyar annabi sallallahu alaihi wasallama ku bar labari menene yayi muku ne ba ku yarda ba kuke zargin shi da shi wa awwal man amana farkon wanda ya fara imani da ma'aiki a cikin yara ƙalu nan kimu alaihi salatu umuri au salatu umuri muna zarginsa ne ne akan abubuwa guda uku qala wa gaya mun me su ko gaya mun me ne wannan abun guda uku kun ga wani hikima ce idan ka je wuri ka yi ƙoƙarin al'umma su amshe ka kafin ka fara da'awa qalu suka ce awwaluha na farko annahu hakama rijala fi dinillahi suka ce aliyu ya yarda hukuncin mutane akan addinin Allah ka san da aliyu da muawiya sun yi ittifaki a tsagaita wuta a kira wanda ga nan bangaren wanda ga can bangaren su zo su tattauna duk abin da suka yi sami ittifaki kai ma'ana consensus saboda haka za mu tafi akai sai suka ce a ga alkur'ani ka sa mutane su wani sai itafaki a a sai suka ranga cewa la nu'minu illa bi kitabillah hashi da ake cewa kalmatul haqq wa urni biha batil zancen gaskiya ne amma abin da ake nufi da shi barna ce shi sun fi imani ne sun fi shi sanin cewa me ya kamata ya yi shi aliyu matsalaci ne su ne jarumai kamar yadda ake a yanzu ne sai ga mutum ya kalli abubakar sadiku ya ce bai da hankali ya kalli umar ya ce mai kafiri ne to ya ake aliyu ya zama da su har aliyu ya ɗauki ɗiye shi ya ba umar ɗan kaɗari ya ɗauki ɗiya umar kulsumu yarinya ɗiyar aliyu ɗan abi ɗalibi a halibaita rasulullah ya ba umar ɗan kaɗari idan ya yadda arne ne ɗan wuta ya zai ba shi ishi idan ya ba shi ishin aliyu kenan bai san ishi ko kuma aliyu imanin aliyu bai kai ya gama umar gaskiya ba ko kuma ali matsoraci ne yanzu ne ake jarumai yan shi'a suke iya tsayawa tsayin da kasu faɗi gaskiya ga wannan ganganci da ƙwarwa hankali ba zai kawo wannan ba muna gane wannan ko wannan ke wa wasanihi ma na biyu kuwa annahu qatala aisha wa muawiya wa lam ya'khudh ghanaima wala sabaya saboda mai aliyu zai yaƙi aisha ya kuma yaƙi da muawiya amma idan mun ce ya nemo bayi ya kama sai ya ce a sake su idan mun kama sojin yaki ba bayi kenan ba sai ya ce a ah, ka a kama su a sake su to kai wani irin hankali gare ka za a kama mutum la ilaha illallah to kuma bai waka an tabbaya a talibin me ya sanya kuke faɗa da wannan ba ka gani ma ya ce ai an umu ne bayan Allah ne sun yaƙe mu ne sai mu kare kanmu ana ganewa to me zaka ce ba kafirai bane yace la la la la minhu farru daga cikin kafirci suka fito suka tsero ashe ba sha'awar shi to me matsayin sa aurinka yace unasu akhdau jama'a ne suka yi kuskure muna roƙon ubangiji ya gafarta musu don Allah je da ake al'umma ne ke yakarka suna kisa da makami amma kana roƙa musu Allah ya fi musu ni ba sai mu sami nuna al'umma a yau idan za mu sami irinta al'umma mutumin da ke yakar ka ko kuma kana kyamar shi kana kaunar shi da safe ka dokai da yin maka dokai amma yana maka addu'a ubangiji Allah shirye ka Allah sanya ka gane mu zo mu haɗu bauta ma Allah tare suka ce domin zargin mu na biyu shine ya zai yaki ba zai ɗebo ganima ba na uku أنه مع Lakaba نفسه لقب أمير المؤمنين ما أن المسلمين قد بايعوه وأمروه ma'awa ce mu bai da amirin mu'minin ba saboda haka aliyu ya yi cewa to shi ba kowa ba ne ya za a iya yadda ya goge ba kai sunan amirin mu'minin bayan musulmai sun mashi mu baya kuma sun aminta da shi ba mai yadda mu wannan shi ne abu guda uku da ake zargin aliyu bayan allah duk mai neman ibada ya bauta ma Allah su neman suna bai dame shi ba a duniya in dai ikhlasin ka a zuciyarka ka yadda ubangiji ɗaya ne ka yadda shi kake nufi da aikinka kana tsartsar a ka ubangiji ya amsa ko bai amsa ba kana kuka domin ya amsa wallahi baka damu da suna ba aiki kake nema amma za ga wani yau aka ce to kai yanzu ƙungiya ce ba a ce to kai yanzu ba sunanka ba sunanka shugaba ba sunanka mataimakin shugaba to za a rinka rikici sai an mutu a haka kai mataimakin shugaba ne ko eh to kenan kun dai banda ko eh to kuma dama in yi aiki nawa ne aka sanya kwamandoji GOC GOC field marshal na sojan ma'aiki Sallahu alaihi wa sallama da karan gwamnati ga baki daya dare daya ce an cire shi ya zama udaran a cikin soja kuma ya aiki dubi soja mai makamin janar a najeriya a ce za a cire shi a mai da shi kurtu mai igiya biyu na jin ko da ba a kai shi ba zai hangin kashe ya mutu saboda tsabagen bukin ciki ba ya aiki ake so ba fi kai aiki mana khalifi bin walid ba komanda ba ne a yakin yarmuk da abubakar ya su umar ya hau aka ce sauka ya dawo ƙasa ya sauka ya miƙa musanna daga mamulki shi ya koma a daren mu problem ɗinmu neman sunan mu ya da yawa suka ce aliyu ba mai dukai amir mu'mini ba ne ce ya yadda a bai shi aliyu zana abin sa da manzon Allah ke sulhu hudaybiya yace rubuta aliyu suna na muhammadur rasulullah suka ce au yau da mun da kai manzon Allah ne ma ya ke ka ai mai da bane goge rasulullahi samar sunan muka sai da kai menene yace muhammadu dan abdullahi shi muka sani shi zaka sa ya ce aliyu share ya ce mazan Allah hannuna ba zai iya goge rasulullahi ba hannun na wannan ba zai iya ba manar ce ba an taka da nuna mun wurin ina ne don shi mazan Allah ai bai karatu Qur'ani ya ce ummi ya rubutu nuna mu rasulullahi ya ce gata nan ya sa hannu share ta ya ce rubuta musu abdullahi a gaba ashe wajen neman sulhu yan uwa zaman lafiya suna aikin banza ne amma yau yau ba goyo ba yau a saboda neman suna sai mutum ya mutu yau ba gobe ba a saboda na ce kai ba kaza ba ne kaza ne wallahi sai mutum ya sa a yi wulaƙancin da gari guda bai iya ɗauka ya gayyato 'yan banga a zo in za a yi zama ya za a ce kamar ni wai a ce daga cikin wancan wancan kwamitin na sama-sama a kai ni kwamitin ƙasa saboda ne ni da ne karatu a jami'a har waje fana je na gano amurka tsara. na ga wani bature a tsirara a ce ba ko zai yi wannan ba ni ban yadda ba menene waye aiki ba aiki ake bukata ba wani amalu fasar Allah fa amala kuma rasulu ku yi aiki Allah ta'ala zai ga aikin ku mumine masu gani Allah ma zai gani gobe kiyama za a samu dacewa wallahi Ali ya ce ya da shi ba abin da mu'mini bane ce to wannan aikin guda uku shine muke zargin sa to ga amsa nan fa qala A in asmatukun min أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه أفترجعون عما أنتم ku bani labari da zan ji da ku in gaya muku wani sashi na alkur'anin ubangiji in ba ku labarin wa'insu hadisai na ma'aiki sallahu alaihi wasallama abinda baku ku iya inkarinsa kun san shi na san shi kun san gaskiyarsa na san za ku dawo ku bi aliyu ku bar wancan abin da ke tawaye sharɗi kenan ku na amu. za mu dawo me zai hana ba gaskiya muke nema ba Ƙwala. amma qaulukum innahu hakama rijala fi lahi amma zancen ku na farko cewa aliyu ya shugabantar da wasu mazaje akan addinin Allah فالله سبحانه وتعالى يقول القرآن ياتي منا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا السيد وأنتم هرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به واحد adalin ashe mazaje ne ba a ta'ala ce akan sanya mazaje ba mutane ku yi hukunci kan gaza ba ba ƙur'ani aurin mai sa Allah ta'ala ce ya ku bihi dawa adalin minku ko suka ce wai wai wai ashe ubangiji ne ya faɗa haka ashe kullum qur'ani in za a yi shi ko ka manta idan an karanto sai ka ji kaman jiya ya sauka lokacin da ma'aiki ya rasu umma dan kada biyar da kan bari yace wallahi ma mata rasulullah wallahi annabi bai rasu ba duk wanda yace annabi ya rasu wallahi zan raba sa da kanshi fa inna ma dhahabu li rabbahu fa sayaudu li yakta riqabal kafirin wal munafiqin ya tafi da shi mutum da ubangijinsa zai dawo don kwashe kan kafirai da munafukai zai dawo abubakar sadiku baya gari na can bayan gari ya dawo ga mutum kamar ta lashe duka mamman Allah ya rasu Sallahu alaihi wasallama annabi ya rasu Kada so ka ciyar sun amma tsoron umar ga takobi ya sarki ba mai iya magana baka ya shigo ya wuce cikin daki damar ɗakin ishi ne uba na iya shiga har kan gadon ishi ya zauna ga ta nan ga mijinta ya zauna kusa da su suna fira ko da ko a tuɓa ziki ja'izi ne ya halatta kai an magana ka ce kunya ke ce kuma ka da kunya a wajen Allah kana kunya mutane amma ba kunyar Allah ta'ala kuskure ne wannan da ya je wuce ɗakin ishi ya samu annabi a kwance an sa mai burda an rufe shi gaba ke daya don sunna ce idan mutum ya mutu a lullube shi duka sai abubakar siddiq ya kware fuskarsa ya kalli shi kwance ga nuri na shekiya fuskarsa ya sunku ya yi sumbanci fuskarsa ya ce duk da hayyano mai ta ya lalla mamman allah kare bauta ka ɗarkaka kana macen ko kana raye mutuwar da allah ya gaya mana za a mutu kayan irinta ba za ka dawo ba ha'a abada ya mai da shi ya rufe shi ya dawo cikin masallaci umar na rawa rawar jiki yana wannan magana ya ce eskuta umar escort kai shiru yana ganin girmansa umar ya kasa haƙuri don bai iya mallaka jikinsa in rai ya ɓaci hankali ya shi wasu sai ga ɗan armina wasu abubuwa ba yi ma kashi ba ne a ɗimuwa ce irin ta jiki ta kama shi da ya gabe shiru ba kawai samun bari kawai kama huduma ba inna alhamdulillah na hamduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bayan ya gama ya gama shi jama'a ku saurara wanda yake bautar Allah ta'ala Allah yake bauta ba annabi ba wanda yake bauta ma Allah ya ci gaba da bautar Allah fa innahu hayyul la yamut Allah rayaye ne baya mutuwa shi yasa kai da kake bautar Allah ka ci gaba da yi in ka rike mutum sai ka da kai don shi na mutuwa ya ce man kana ya abudu muhammadan duk wanda kuke bauta muhammadu a bayan kasa dama dai shi kake bautar to fa innahu qad mata ya mutu ya rasu kenan in ya ce maka ya rasu me ya amsar ka daina inda shi kake sai ce laqad qala Allah ta'ala li Allah ta'ala ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi falan Allah shay'a wa Allah Muhammadu ba wani bane face daga cikin manzanni shi yanzu idan ya mutu ko an kashe shi shi kenan sai jama'a ku tasge ku yi don kuna ganin baya nan hukuma baya ya ce wanda ya haka wallahi bai kwara Allah da komai ubangiji sannu zai sakayya ga masu hakuri <coughs> masu godiya shi kana umar dan kada bai ce wannan ayi kamar jiya aka sauka ita bai santa ba ka san ko malamin qur'ani yace innaka mayitun wa innahum mayitun yace afa in mutum shin ku idan kun mutu afahumul khaliduna shi sun sun da zama kenan ba su mutu ba ya walwalo mai irin wannan ayin qur'ani umar dan kada sai ya kasa shiru ya koma zauna annabi ya rasu annabi ya rasu annabi ya rasu haka alqur'ani yake idan ana karanta mashi <coughs> shi yasa ina nakan ce mu al'umma ko da yaushe idan har qur'ani bai ishe ka ba ya zuga ka ba akan yi wa Allah ta'ala aiki to hankalinka gurgu ne wallahi bai da amfani in dai qur'ani bai iya zama masinjinka alqur'ani bai iya zama supervisor ɗinka a ofis, a gida a hanya a cikin ɗaki kai da yaya kai da iyali kai da mutane kai kadai a dokar daji in dai qur'ani bai iya zama kayan kulliyarka wallahi hankalin guntu ne wallahi guntu ne da idan za a ji yaƙi sai an yi tilawa qur'ani an samu wani bawan Allah kamar Abu Musa ashari ko a samu usai ya rairayo alkur'ani daga saurayi na ƙara kan ya cinye dabino zai afka wajen mutuwa haka zai wuce yanzu a banda idan kakan ka ɗan farauta ne wani maye sai ga mutum ya buro can ƙasar kano ko ƙasar jigawa ko ƙauyen katsina da ganga doguwa bishi ya zo ƙofar gidanka ta tambaya har a ga mai nan ne gidanka ba masallama zai ba kira kawai da kama katutu kararo kararo kararo kararo yana kanan kai na kanan kakannin kamayu kuma dakin su fai ke ba yaban su ke ba to ya ce musu dokuna ne ba tsoron daji kan nuka sai cikin dare kuke yawo baban ka ya zama kare a amfani shi wallahi ba yaban ka yake ba zagin ka yake tun kana ji kana kwance sai ka jikin kafa fara tsuma sai ka tashi da kan gado ga iyalinka sai ka sauka ka satu ba jikin ka sarawa kana karkar karkar shi kuma ce yana ta zaga ka yana ta kiɗa yana ta kiɗa yau ina wani maye a garin nan in ba kai ba yau ina wani mai cin dubu sai ceto sai kai yau kai ne wanda ba ka sallah sai ta ɓaci ta ɓaci sai mutum ya fito a guje da wuka yana tsara yana sukan cikinsa yana yanka yana sa kwalli da wuka yana ihu alƙur'ani bai tsuma ka ba sai kiɗa zai zai tsuma ka da za a sauke alƙur'ani ana kanta maka ayoyin jihadi baka damu da su ba kai sallah bayan liman yana ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi wani wurin ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum ladina kafaru zafan fa darbar riqabi hatta idza ga wa ina ayin ba ɗaya ba biyu uku hudu biyar goma babu ɗaya daga cikin ayoyin Allah da ka iya tsima ka har su ƙara maka imani ala imanikum akan imanin ka da da to don Allah malami zaka iya cewa Ya ce an shudu kuma ba. Allah afakum rijal fi haqqi dima'ihim wa anfusihim wa silahi dati bainihim ahaqqun am hukumuhum am hukumuhum fi arnabin samanu udi dirhami ya ce ina muku rantsuwa da Allah tambaye ku nake shin a sanya mazaje su yi hukunci dan tsaye da zubar jini tsakanin mumine bayan Allah shi ne haƙa dima ma'ana a tsaga makami a tsaida yaki yaƙi a kan kawunansu da gyara zukatansu shi ya fi dacewa a ce an yaka a addinin Allah ko kuwa a sanya mazaje su yi hukunci akan kashe bera wanda kudin shi ba dan wani abu ne mai jira mai hudu ba tun da can ai sai farauta Allah ke magana Qur'ani wanda ko ya kashe bera a cikin harami ya ai farauta shine Allah ta sai ya biya shin a sanya mazaje su yi hukunci akan rashin kashe mutane da gyaran maslaha shi yafi dacewa ko ku a sanya mazaje su yi hukunci akan bera in ya mutu ku za ku ba kanku amsa faƙalu bal fi haƙar jima'il musulmi ne wasu lalata bainihi suka ce a aha a yi sanya mazaje su yi hukunci a kan tsaye da jina ne zubar jini na musulmi da kuma gyara dukatansu a yi sulhu ya fi dacewa sama da wannan faƙalu a kan min hadihi shi mun gama da wannan zargin na ɗaya an gane ko ƙalu allahumma na'am suka ce wallahi mun gane wallahi mun gane ƙalu ma ƙaulukum inna aliyan ƙatala ولم يسبي كما سبى الرسول صلى الله عليه وسلم mai za ku cikin magana ku cewa aliyu ya yi yaƙi amma bai riki bayi ba kamar yadda ma'aiki ya ya riki bayi a fakuntum turiduna an subbu ko ummakum aisha wata tastahilluna ha kamar tustahallu sabaya shin kuna so ku kama uwarku aisha matsayin baiwa kamar da kuke kamo bayi su halitta a wurinku da kuke taka yadda kuke so haka za ku yi ma'aisha wa in kuntum na'am faqad kafartu in kun ce eh kun zama arna don kun karya alqur'ani don alqur'ani ya ce wa azwajuhu ummahatukum wa zai auri washi babu so kuke ku rike su bayi ku take su kamar da kuke takar bayin ƴaƴa a cikin ku idan kun ce eh to kun zama arna in kun ce a'a kuma to ga mufta wa in kuntum innaha laysat bi ummikum kafartum aidan in kun ce a'a kuma ba uwar mu bace kun ne zama arna har yau wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul Allah ta'ala ne yake cewa annabiyyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzon Allah shi fi dacewa da kowane irin mumini a duniya ya fi kansa zama ɗaukar ɗibiyanin kansa sama da yadda al'amari suke matayensa kuwa iyayen kuɗi san sanya saka ce ma maɗan shi a to aisha dai uwarka ce ko kuma aisha uwar mai imani ce idan kai ba ta ka bace to fita Kuma ba ƙur'an ya ce ba matan annabi iyayen kuɗi aisha aurata ya ko ko ko farkai ce kai za ka bayar amsa ka ce a ah, manzan allah farka ya ɗauko ba aurayi ba shi ganin ka san me za ka ce bai ka ce ma annabi idan ka ce a aure yi ta zama mata shi kenan ko to ga matsayinta a ƙura'ani an ce uwar mummina ce kana ciki ko baka ciki in ka ce kai ba uwarka bace ka fita ba ka rikici da mutane ko ba ka ba sai ka sake wani ubangijin kai imani da wani abu ba wahala in ka ce uwar ka ce kuwa to ya zaka zagi ka bayan ƙura'ani kuma ya ta mata wuri Allah sauke faktaru li anfusikum ma ito ku zaɓa ma kanku abin da yake so muna ganewa ku zaɓa ma kawunan ku me yake so sun maƙala a ƙarfina min hazihi aida wannan ma mun gaba ƙalu allahu na'am wallahi wallahi mun gane mun fita ƙala ma ƙaunukum inna aliyan qadimaha an nafsihi laƙabi ko imatul mu'minin aw imatul mu'minin mai za ku ce game da magana da aliyu ya yi cewa ya cire makansa laƙabin amir mu'minin fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina talaba min al-mushrikina yawm hudai yawm al-hudaybiyah an yaktubu fi sulhi alladhi aqadahu ma'ahum hadha ma qada Alayhi muhammadur rasulullah mai za ku ce idan aliyu ya ce ya cire makansa wannan sunan mai za ku ce a sulhu hudaybiyah lokacin da kafirai aliyu ya rubutu a sahifa shi ba an gama rubutun sulhu ya ce wannan shi ne abin da manzan Allah ya sulhu da shi tsakanin shi da kaɗa ƙalu wurin sha suka ce lakunna an annaka rasulullah rasulullah yau da ma mun yi imani kai manzan Allah ne masu da naka anan baiti yau da mu kare ka ba muka shingance ka muka hana ka shiga wannan gari ka samu ɗakin nan mai albarka wala qatal da mai yake ka ba <laughs> ya zaka ce mana kai wannan alimi da wala ki uktub mu abinda zaka rubuta mana mu aminta muhammad bin abdullahi shi zaka rubuta mana wanda zara ila talabihin wa huwa yaqul nan take ya yarda ya sako akan abin da suke bukata yace ya yarda wallahi inni da rasulullahi wa in kadabtumuni yace wallahi ni manzan Allah ne ko da kun karyata ne rubuta aliyu muhammadu dan abdullahi fa hal kharajna min hadi da aliyu da yace a cire sunansa da manzan Allah aliyu amirul mu'minin wa ya sa mishi mutane ne ko Allah mutane ne rasulullahi wa ya mai sunan Allah ne yace muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddau al-kufari yace wa ma muhammadun illa rasulun wa ma kana muhammadin aba ahadin min dalikum walakin duk fa Allah ne abu sunaye yace mai kai annabi ne manzon Allah ne duk da haka amma yace ya sunci ya aji Allah ne ya sanya mai amma yace ya aji ya ya dan Aliyu ya cire kai suna me za ku ce da wannan kawo suka ce wallahi ba gani wallahi mu gane ashe kowane rikici da tawaye da za a samu abota hankali su zauna da yan tawaye a yi bayanin gaskiya a addinin watakila bi fihi inda Allah bawaban kasira da an samu fita a wajen ubangiji da amma in an ce ayi aka ce ba za a yi ba za a samu tangarɗa mai tarin yawa wa kana min samarati hadal liqa ya zama amfanuwar da aka amfana aka samu a wannan haduwar وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة بالغة وحجة دامغة أن آد منهم عشرون ألفا daga ciki dan abbas bayanin da ya da hujjojin da ya kafa da maramai na malamai da mafita an samu mutum dubu ashirin da suka dawo daga inda suke ada so goyi bayan aliyu dan abi talibin wa asarru arba'ata alafin dubu hudu suka ce a mukan ba mu gane ba za mu yi ba ala qusumatihim lahu inadan wa iradan an alhaqi su ma sun tsaya a kai ne saboda girman kai da kuma kau da kai daga gaskiya duk mutumin da ke neman ta aga mai haka ba zai yi ba sai yasa dan uwa kullum ko me kake yi duk da ke son wani abu yake birke ka kake yi idan aka ce ya saba ma koyarwar ma'aiki kyalish dan ba shi ne kayan kwalliya ba ba shi ne kayan dacewa ba ba shi ne abin kwarai ba muna ganewa kuma karka daga ka yi tsiya abin kunya don abin kunya yana zama na so yake ga 'ya'yanka ko baka nan ana liƙa musu wannan abin. shekarun jiya zan kai iyali wani wurin duba mara lafiya <coughs> wani yi min waya da Allah karar kala tambaya nake cikin to ita bai ka wata yarinya ce wa nema cikin ci Allah sauke wai ya cikin ta haihu e ta girma in tambaye da yake shi ne kuma eh yake so zai aura ce aka raba kallawa lokacin zaka yi mai ciki ka tambayi malami yace a a yace sai zan baki tambaye malami akan aurenta da ka aure auren ne yafi tsiya yafi zama datti ko kuwa zina tafi zama datti saboda Allah me yafi zama kazanta auren ne kazanta ko ne shine kazanta su bayan Allah mai yi kokari mu gane gaskiya idan mun ganta kar mu zama yahudawa duk wanda ya gane gaskiya yake aiki da gaskiya wallahi billahi akwai kamanceceniya ta yahuda a jikinsa haka haka malaman tafsiri kamar ibnu kathir yake faɗa tafsirin sa yace ga magdubi alaihi waladdallin tafsirin fatiha yace duk wanda ya san gaskiya ya kauda kai daga yake ya ki aiki da gaskiya alhali kuma zai iya ba tirin akan shi kawai ya ki da yayi akwai sha'ibatul yahudi fi jizmi aw fi qalbihi akwai kamanceceniya ta yahudanci a jikinsa saboda bai yahude shi ke gane gaskiya ki aiki da ita duk wanda kuwa ya ƙi ya nemi ilimi ga lokaci yayi za a mutu an samu tangarda a cikin abin nan amma ya ƙi ya ga yayi karatu da ya gane addinin Allah akwai sha'iba ta nasara a jikinsa dan kirista ai jahilai su ba san addini ba yi kawai suke daka yahudawa sun tambayi annabi tambayi guda hudu suka ce idan mu tambaye ka abubuwa ba wanda ya san amsa din ba annabin Allah ba idan ka ba mu amsa za mu yi imani da kai za mu bi ka yace kun yadda za ku bi ni suka ce wallahi za mu bi ka za ku bi ni za mu bi ka shi to kawo ya Allah ka shaida sun ce in na amsa musu su ubangiji za su bi ni sabauta ma kai kadai a duniya ba za su haɗa ka da wani ba wajen addininka wajen yi maka ibada suka ce tambayar mu ta farko wani irin abinci ne isra'ilu ya harrama wa kai shi ya ce baya ci kun sa an ce kullu ta'ami kana hilal li bani isra'ila ko illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi wa isra'ilu yaqub ne muna ba yaqub ne to shi kenan wani irin abinci ne kaga dai yaqub lokacin da ya zo annabi baya ba ma annabi ba dangin dangin dangin sama da ya ba sa muna gane don shi shine baban wa baban yusuf yusuf tsakashi da manzan Allah akwai nisa don bayan yusuf ya zama an samu shekaru kada isa yau to ko tsakanin isa alayhi da manzan Allah wajen karni shida saboda haka ka ba mu labarin wani abinci ne wannan don idan bauka ne ba zai gane ba idan ku annabi ne Allah zai mai wahayi sai ya ce kun yadda duk kalma ɗaya ba sai ya yi ta akiri a kai kun yarda in na gaya muku za ku bi ni suka ce wallahi in ka gaya mana gaskiya za mu yi imani da kai ya ce Allah ka shaida sun ce in na gaya musu za su bi ni su yi imani da kai ya ce to abinda isra'ilu ya haramta ma kanshi ne naman raƙumi da nunansa. haka ne suka ce kayi gaskiya haka ne ya ce ya ubangiji ka shaida sun ce na faɗa gaskiya haka ne bi ma'ana na ci jarabawar Ko kawo na biyu suka ce ba mu labari ya ake idan namiji da mace suka sadu da juna ake jima'i ake haihuwa ɗa namiji ko mace yaya ta ina ake bin haka ya ce kun in na gaya muku za ku bi ni suka ce wala za mu bi ka ya ce ya ubangiji ka shaida sun ce in na faɗa za su bi ni za su yi imani da abin na faɗa ya ce yadda ake idan ake jima'i da mace namiji maniyin wanda ya fi yawa jinsinsa ake samu idan maniyyar ɗa namiji sha'awar shi tafi yawa a lokacin nan ya zo maniyyar shi ya fi na macen yawa to ɗa namiji ake samu idan maniyyar mace sha'awar ta fi ta ɗa namiji aka samu maniyyarta ya fi yawa to mace ake samu wannan tun zamanin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu mazan Allah ya yi bayanin nan ba sai yanzu ba kai daga bara duka jiya ko ba baka ci ba a koro ka kake bayanin wai ga inda ka samu ɗa namiji dan neman rikici kawai cikin addinin Allah muna gane wannan ku saboda haka suka ce kayi gaskiya ya ce ya ubangiji ka shaida sun ci jarabawar wannan naci ga ta uku ba mu labari yaya annabi ke yin bacci ya ce in na gaya muku za ku bi ne suka ce wallahi gaya mana za mu bi ka ya ce ya Allah ka shaida sun ce in na gaya musu za su bi ne la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ya ce musu annabi duk in mutum annabi ne a duniya zuciyar shi ba ta bacci ido ne kawai ke rufewa saboda ko a kwance ki ana waye wahayi haka ne suka ce haka ne ya ce ya Allah ka shaida sun ce haka ne ba sama ɗaya ba nan za a yi biki in buga ba in suka yadda sun zo musulmai amma a tsammanin ka bai hudu zai bika a tsammanin ka zai yadda wai han maka rika tunkawa wai sun ce su taimaka mana dame dame su taimake ka to ai sun ce ma za su kawo mana kayan noma kakanka ne zama sarkin noma wa ya taimake shi wa ya taimaka mashi mutuwar zuciya da watsewa da kumawa bayan abin da ka san bai da alkhairi ba zai yiwu ba ba a taɓa samun wannan ba a duniya wai dan adam musulmi ya aminta ya susuce ya sakankance makiyinsa zai iya ba shi gudun ya rayu idan ka tabbatar an yi haka suka ce saura daya na ƙarshe wanda idan ka faɗi gaskiya ka ci jarabawar duk za mu imani mu bi ka mu bauta ma Allah yadda yake so mu mishi ya ce fatu ka kawo shi suka ce ba mu labari wani irin namusi ne ke kawo wahi kalmar namus yaren ibraniyanci ne shine yaren da isra'ila ke amfani da shi ibraniya kalmar namus mala'ika wani irin mala'ika ne ke kawo wahayi ga annabawa a bayan ƙasa ya ce in na gaya muku wannan ya ƙare za ku bi ni Wallafi za mu imani da kai ya ce ya Allah ka shaida sun ce in na gaya musu wannan za su bi ni ya ce mai kawo wahayi tun farkon duniya farkon annabi a duniya wani manzo a duniya har zuwa yau jibril ne alaihi salam suka ce ka zabta kayi ƙarya ka ina ƙarya kake ƙarya saboda me in suka ce eh za su bi shi kenan amma suka ce ƙarya yake ba yanzu bai ci ba shine kana ganin gaskiya kauce mata sai qur'ani ya sako da ayat bakara yace duk wanda ya ce ma ƙarya kake ko ya ƙarsa jibrilu da mika'ilu ka ce ubangiji shi ne waliyinsu kuma shi makiyin arne ne fa inna allaha aduwwul kafiri allah makiyin arna ne allah yana son jibrilu kuma shi ke kawo wahayi ruhul qudus ne amintacce ne a cikin to wani ɗabi'a ce malamai suka hango suka ce duk wanda ya ga gaskiya ya kauce mata ya san gaskiya ce ya ƙi dami ta kawai don neman biyan bukatar duniya to akwai yankin dangantaka a imaninsa da yahudawa ko kaso ko ka wannan kuma ya daga naka kai za ka koma daki ka yi tunani duk wanda ya ƙi da ya tashi ya gane addinin Allah yana gani ana koya ya ƙi da ya koya ya tsugunna kawai dan ya zama dan cikon binci a wannan addini shi ya so yana da yankin tuhuma irin ta kirista a jikinsa gobe kiyama sai ba ana labari me ya sanya ban koya addini ba duk shekarun da sun kare kana koyi yaran da baka iya shi ba yanzu ka yi daga koyi alkur'ani da sunna ka bauta ma Allah Allah basira ka ce we don't have time kai ma dai malam ka san nawa dai su are so actively engage to sai ka ba mala'ika labarin in ya ce man rabuka ka ce mai waso actively engage. ku su ko ba ka bane su karbe durka wannan mai wa lokaci tafiya yake ga azumi ya aje kayan shako a gari yanzu ga azumi ya soje kayan shi ba gari har ya an kusa kofa na fazo bara wasu ke ta abda ubangiji Allah ya sanya aikin da muka yi amsa suna cewa ubangiji Allah ya sanya aikin ya amsu bayan wata shida suka canja addu'a ya ubangiji Allah kai mu ramadan Allah kai mu ramadan iri iri annabi ke cewa idan rajab ya kama ya ce Allahumma barik lana fi rajabina wa sha'ban wa ballighna ila ramadan ya Allah kai mu albarka a cikin rajab Allah kai mu albarka a cikin sha'ban Allah kai mu ramadan ga ramadan ya zo kofa kofa ko sati uku da doriya yanzu nan gaba duk bakin kowa a rufe yake karfe 9 safe Da wani shirin zaka shiga a cikinsa wace dan mara ka daura ja ko fara ko baka mai baka aniya da mai zaka shiga da ramadan wani ji kai wani fayil ka bude yanzu sabo ko tsohon fayil ɗinka ne idan sabon fayil ne in akwai da ta a cikinsa na kurakuran da ake a share su mana a tuba zuwa ga Allah mana don wanda ya tuba Allah na iya canja aikinsa ya mai da shi mai kyau alqur'ani ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima idan ka shirya ka yi tanaji sai ka roƙi ubangiji ya kai ka cikin ramadan idan ko baka shirya mishi ba baka shirya mu tuban ba baka shirya mu koma ga Allah ba baka shirya mu barin kurakurai ba wannan kai ya rage naka in an ce a tuba ba wai mutum ya tuba ya bar aikin barna ba kadai a'a tuba gaba biyu ce in tuba in ba aikin barna kuma in tuba ayyukan da ba na yi na alkhairi in dawo dora in yi su shi ake so ba sallah cikin jama'a ba ka yi kan lokaci ba ka yin zakka ba ka taimaka wa marayu ba ka taimaka wa iyayenka ɗakin su ruwa in ana yi a tsugunni suke kwana da leda a rufe saboda ɗakin jinka ce har yanzu Allah bai sanya an buga musu kwano ba kai ko nan binni three bedroom flat na ɗakin hajiya ne ita kadai la yushariku ha fihi hada ba wanda ke musharaka ita ce saboda haka baka taimaka ba yi musu abin da ke zama wajibi a wuyanka ba ya kake so gobe kiyama Allah ya da kai muna ganewa to ɗan uwa don Allah mai kokari mu gyatta mu tuba lokaci ya kusa Allah nake roƙo ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa dora mu akan tafarki mustaqimi Allah ya mana albarka ya ma ƴaƴan mu albarka ya dora mu akan abin da ke shine da ta ce Allah shine mai iko akan haka mai iko akan komai Allah ta'ala duk abin da ke faruwa a Najeriya na fitattunu da bala'o'i ya ubangiji Allah kai mana maganinsa ya ubangiji Allah kai mana maganinsa Allah ka sani idan babu lafiya babu zama lafiya da a wadda muke takama da ita wanda isa ayyukan manzanni ba ta samun damar karbuwa ba ta ma shiga cikin ayyuka a cikin birnin ma ba a samu dama karbata ya ubangiji wa'annan fuskoki masu haske haske irin na rahamaka da imaninka ya ubangiji Allah karka halaka da su a fitararka ya ubangiji Allah ka sanya zaci da imanin su su yi aiki irin wanda kake bukata ubangiji Allah kai musu albarka ka sanya su a cikin gidan aljanna Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai ya ubangiji da ka tara mu haka Allah ka tara mu a gidan aljanna ya ubangiji Allah kai mu zuriyar mu albarka Allah ka raba da rubutun zamani Allah kai mata gamda dakatar Allah ka dura ta akan fahimta kyakkyawa Allah sanya ƙarshen ayyukanmu mu yafi na farkon kyau ubangiji Allah sanya zuriyar mu ta albarka tafi mu albarka a baya kasa ya ubangiji duk abin da ake cikin fitina tarnaki da dabaibaye a wannan addini ubangiji Allah ka warware mana shi ubangiji Allah ka warware mana shi Allah ta'ala ka warware mana shi ya ubangiji Allah kai mu cikin Ramadan ya ubangiji Allah kai mu cikin Ramadan Allah idan ka kai mu ciki ka sanya mu cikin bayan da zaka yanta wuyayukan su daga wuta ya ubangiji Allah ta'ala kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير akwai lokaci ya ƙure da yawa mun yi wata lakta a can da muke magana a kan ramadan makaranta ce domin da guda uku da muke so mai tambayoyi wani ya amsa mu bashi gashi kuma na ganin kamar lokaci ya ja akwai wani dattijo da ke zama a nan wurin